من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مجد الله السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da daya bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya idan ba ta ba mun tsaya ne a karshen aya ta ashirin da takwas cikin wannan sura mai albarka suratu fussilat yau kuma za mu tafi aya ta ashirin da tara kafin haka akwai tambayoyi guda biyu tambaya ta farko mai tambaya na cewa mace su take ɗalibta a jami'a sai kuma mijinta ya rasu to ga kuma zaman ta ga jarabawa kuma ta zo kuma jarabawan nan ta canjin aji ce ta yadda idan ba ta yi ba ba za a samu canjin aji da ita ba yaya za a yi kenan ubangiji ta ala dai ya wajen ta zaman ta kaba ga ɗaya mace wadda mijin ta yi mutu wanda zina yi tawaffauna minkum waya yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra lalle dukan waɗansa mazajen su suka rasu to za su yi zama na jira zaman ta kaba har tsawon watanni hudu da kwana goma a cikin waɗannan watanni hudu da kwana goma mace ba za ta yi ado ba duk tufafin da za ta sa irin wanda yake ba ya ba fallasa ne sannan na biyu ba za ta yi amfani da sabulu mai kaifi ko man shafawa mai kamfi ba mun ce mai kamfi ya halatta ya amfani da mara kaifi kenan ya halatta ya amfani da mai shafawa lokacin sun yi hunturu wanda ba mai kaifi ba wanda ba na ado ba kawai dan yi maganin kaufi dan yi maganin kirki ko abin nan a bushewar fata da ke kafewar ta sannan ko ba za ta yi kitso ba sannan ko ba za ta yi lalle ba sannan ko ba za ta saka kalli ba har tsawon wata uku da kwana goma halal ne ta wanka dan saboda sanya jikinta saboda zafi sannan ba za ta yi ado ba kamar yadda muka faɗa wannan shi ne ta kaba ba sai an saka ta ba da zarar miji ya mutu ta ta shiga ta kaba labarin na zo mata sai ta cire kayan adam da ke tattare da ita ta shiga cikin wancan shiga wanda suke baya ba kwallonsa kuma za ta zauna ne a gidan miji ba za ta fita ba ba za ta je gidan iyayenta ba ba yanda za a yi mai takaba ta fita daga inda take zaman takaba sai inda uzuri kwakwara kamar za ta fita ta yi tefane ba ta samu yaron da zai yi mata tefane ba gashi kuma tana da yunwa za ta fita ta sayo abinci wannan babu laifi za ta fita ta je asibiti wannan babu laifi dukkan fita ta tilas wanda ba yadda za a yi sai ta fita to babu laifi za ta iya fita amma dukkan fita da ba ta tilas ba domin ta gaba ba za ta yi ta ba har sai ta hudu da kwana goma sun kudu ba nan gudu sai mu zo mu kalli fita jarabawa fita ce ta tilas idan mun dauke ta a matsayin fita ta tilas za ta fita kenan idan muka dauka ba fita ta tilas ba za ta fita kenan wannan tilasin za mu kalla yau ne ta jarabawa zai zanto tilas ma ta je gane ta dauki darasi kan ba za ta je ba magana ta je ta halarci lectures ba shi dole zaman ta kaba zai hana wani amma jarabawa ta zamu kalla a matsayin wani abu da ke zamanin da idan yi tuɗe ya riga ya wuce mutum kila sai ya nuna ta shekara ko wani abu makamancin haka to sai mu kalle shi ta wannan bangare sai mu ce malamai sun ce abdarura darurat bihul mahzurat to a irin nan idan ka fita kuma sai mu ce malamai sun kuma cewa abdarura darurat tuqaddaru bi qadariha idan har za ta fita domin jarabawa to sai idan to daga gidan ta ba idan ta fita ba inda za ta wuce sai takin jarabawa da ta gama rubuta jarabawa kuma daga nan idan ta fito daga takin jarabawa ba inda za ta zarce kuma sai gidan ta ba. to wannan shi kenan babu wani biye biye a hanya babu wani tattaunawa a hanya babu wani group studies da dalibai duk wannan babu shi dan ya ci karo da zaman ta kaba mai tambaya ta biyu bayan na yi magana ne dangane da hadisin Aisha wanda aka karɓo daga Amr bin Salma a abin nan a Abi Salma shine Abi Salma bin Abdul Rahman wanda yake magana dangane da sadakin da aka biya mata da mata da annabi ya biya da galibin matan da yawara ko kuma sarakin da aka biya na yayanka muka ce ya kasance wato okiya goma sha biyu da kuma rabin okiya sai aka tambayi Aisha menene rabin okiya sai kike nisfu okiya shine mashin wannan fa tilka kamtu mi'ati dirhamin wanda muka ce dirhami a ɗari biyar muka yi lissafin dirhami ɗari biyar cewa idan a yanzu ne kilo zai ta sama naira dubu ɗari biyu da wani abu to sai wani ya kawo wannan takardar wadda yau ko ta kwafi ɗinta cikin littafin tawdihul ahkam sharhun bulugul maram na abdullahi bassam wannan takardar ko littafin tawdihul ahkam Allah kalla ina da shi shekaru hudu zuwa biyar da suka wuce baya na ga wannan takardar kafin in faɗa shi abin da yake kididdigar dirhami ɗari biyar ɗin nan shi ne riyal ɗari ɗaya da arba'in a kididdigar kuɗin saudiya wanda idan muka ce riyal ɗari ɗaya da arba'in kuwa a yau wannan riyal ɗari ɗaya da arba'in nawa ne duka kuɗinsa idan za mu canza shi zuwa ga naira bisa dubu uku ne da ɗari biyar ko da wani abu dubu uku da ɗari biyar ne ko wani abu kaga kenan abin da yake so in ce magana ta ta cewa wannan adadi ya kai naira dubu ɗari biyu da wani abu ba haka bane ba dan ga shi Sheikh Bassam ya ce riyal ɗari ɗari da arba'in na Saudiya wannan magana ta Bassam na ganta ko ba haka take ba domin mu mun riga mun karanta tun kai ma ka karanta sai da neman bayani zaru zaru da zamu gani dirhami nawa ne a ka'idar musulunci ke kai wani sabi dora biyu ɗari biyu idan dinari ne kuma dinari na dinari a ashirin to dora dirhami ɗari biyu ya kai da sabi na kuma tambaya da sabi wani kuma sai na kuma sai dubu saba'in da wani abu to sai aka samu dora dirhami ɗari biyar idan za ka canza zuwa mai zai zama kenan shi yana magana da durhami awon su na yau na Saudiya mu ko muna magana da durhami abin da ake kula da suna durhami a lokacin manzan Allah wanda shi ake kira da suna idan an zo babu kiman da kuɗi in za a fitar da zakka ko in za a yi sadaki ko in za a yi biya ko in za a yi meye wannan dirhamin da aka sani a lokacin manzon Allah da dinarin da aka sani a lokacin manzon Allah da shi ne ake kimanta kuɗi yau idan sun kai kimar dirhami 200 dinari ashirin a ce sun kai lissafin zakka dubu saba'in ko dubu kaza ko dubu kaza da shi ne kuma za a kimanta abin da ake biya ake biyan biya da shi ake kimanta eh, dinari ko rubu dinari ga wanda suke ganin a kan da ya kama kasa da rubu dinari ka kace nan ba da dirhamin da su ɗan Saudiya suke magana a yau a wajen kawon su ba wanda shi Bassam ya rubuta dan haka maganar Bassam ba haka take ba ina ka samu fahimta domin idan muka dauki biranen da da bakka ne yake nufi shi ake nufi a nan gurin to yanzu da naira nawa ne za ka fitar mu da kai kenan to ba sai sun ka dubu uku ba dan dubu uku dan dubu ɗari biyu da hamsin kenan naira dubu ɗari biyu da hamsin kenan ma'ana da naira ɗari bakwai ma za ka fitar da kai kenan to wannan shine bayanin da ya kamata mai ya gane yana fatan ya fahimta a cikin abin da na faɗa kamar yadda muka faɗa je mun ci a ƙarshen aya ta 29 wa qalan allazina a ƙarshen aya ta 28 zalika jazaa'u a'da'i llahi an-nar lahum fiha darul khuld جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون يوم ذا متاكي آية تاء أكيرين ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال الذين كفروا وأن لسك كافرت ذات فتاة رانا تاتي كياما لوكة لسكي تتوتا ذات ربنا يا أبنجدهم أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس nuna mana jinsin halittar nan guda biyu da suka halittar da suka hallaka mu cikin mutum da aljan shine malamai suka fassara mutum din wato shine dan annabi adam din nan na farko wanda ya kace dan uwansa shi kuma aljantin da suka ce min aljin wato shine iblis kenan ma nuna mana su naj'alhuma ta hata aqdamina za mu sanya su a karkashin kafafun mu a cikin wuta li yakuna min al-asfaliyin domin su kasance daga cikin mafi zama kaskantattu wato abin da 'yan wuta za su yi kira kenan a ranar tashin kiyama sun ruba ne sun hango sun hango farko wanda ya fara sunan ta barna ta kafirci a ban kaza shine iblis dukkan wanda ya kafirce wa Allah ya yi koyi da iblis ne farkon wanda ya fara sunan ta kabira a ban kasa shine sai daga cikin ƴaƴan annabi adam din nan wanda ya kashe dan uwansa da yake la aqtulanna dan uwan nabi ce qala inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka liaqtula inni akhafu Allah alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fa takuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimin ya gargaɗe shi ya ja hankalinsa ko ya ji tausayinsa ko ya kyale shi ko da kai yunkurin kace ni ni ba zan kokarin kace ka ba ni ba na son kaza ba na son kaza tare da haka duk bai ba fa sawwa'at lahu nafsuhu qatla zuciyarsa ta turanta masa ta kawata masa ya ɗan uwansa fa al ya to maza Allah ya faɗa cikin hadisi yace ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibn adam al-awwal tiflun min dalha li'annahu awwal man sanna al-fasla yace babu wata rai da za a kace duka ga zalunci da ta'addanci ce sai ɗaya daga cikin yayan annabi adam din nan wanda shine farkon wanda ya fara kisa sai yana da wani rabo na zunubi dan shi ya fara sunnar kisa a ban kasa duk nan da ake kashewa yau a duniya yana da kamato sai an ba shi rabban idan shi ne farkon wanda ya fara sunnan ta kisa kamar yadda iblis duk wanda ya kafirce ma Allah iblis na da mawa a ciki dai shi ne farkon wanda ya fara cewa Allah fa tajidu illa iblisa aba wa takbara wa kana min al-kafirin ne farkon kafirai a bankasa to da haka duk wanda ya kafirce iblis yana da rabuwa ne yan wuta za su rabbana arinal ladaina adallana nuna mana farkon wanda suka batar da mu dan su suka fara barna iblis ne ya fara kafirci ba dan yayi ba da ba gani balan tana ya ko shi sai daga cikin ƴaƴan annabi adam sun da shi ya fara kisan kai ba dan yayi ba da ba gani balan tana ya ko shi nuna mana to Allah zan Allah zai da aballana min al-jinni wal ins naj'alhuma ta qadamina nuna mana to mutaka su da ta kafar mu ma dan mu huta wuce dan su suka fara ta mana barna liyakuna min al-asfalin haka ba su to haka dan adam zai ji kai dukkan wanda ya koya masa wani aikin barna ranar tashin kiyama Dan haka ya kamata ka zanto kada na alkhairi da za ka sanar da mutane alkhairi kar ka zanto kada sharri da zai koyar da mutane sharri ba a san sharri shi sharri ko da tsotsayi ya ka yi shi a karan kanka ne kadai to so ake ka ɓoye ka kasa ya kar wani ya ganka me hikimar koyewa dan saboda kar wani ya gani ya koyi da kai sai ka samu zunubin ka na kai ka samu zunubin adadin wanda ya koyi ya kan ba a san almujahara bil ma'asi ba a san mutum ya rinka bayyana kafin ko da Allah ya jarrabe ka to sai ka zanto mai koyewa sama da bayyanawa manzo Allah ya ce dukkan al'umma ta mu'afan ana tsarin za su samu tsila innal mujahiduna sai masu bayyana zunubi a sarari suna kore giya a titi ana kallon su su kawo matar banza su rungume ta akan titi kowa na kallon su suna cin ba ana kallon su suna dangin barna har ana ganin abun burgewa ne ai wani ɗan matan su kaza ana ganin abun burgewa ne ai wani a kowane ne zai sha rabin kasan na barasa abin burgewa ne wani ya iya riba ya iya magudi ya iya taka da gero mai kyau da mara kyau duk wanda yake bayyanawa irin wannan asili shine wanda manzo Allah yake ba ta cikin waɗanda yake samun tsammanin rahama sai fa in mutum ya tuba الله يكرمك كانت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله lalle waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinmu da za mu kaɗaita da ibada shi kaɗai sun mastakamu sannan kuma suka daidaita akan haka ba tare da sun ja baya ba suka yi ikhlasi suka tsantsanta ibada ga Allah shi kadai sakamakon su shine ta tanazzalu alaihim almalaiika mala'iku za su rinka sauka akan su suna cewa da su Allah ta kafu kad ku tsorata wala tahzanu kuma kada ku yi bakin ciki kada ku ji tsoron me za ku taras a kabari ko me za ku ishe a lahira na sakamako ba wani mummunan abu da zai biyo baya kada ku ji tsoron zurriyar ku za ku bari baya ubangiji zai ji binci lamarin su tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takafu wa la tahzanu wa abshiru sannan kuma ku yi bishara da farin ciki bil jannati allati kuntum tu'adun dangane da aljanna wadda kuka kasance ana muku alkawarin ta nahnu awliya'ukum mu ne mutunta lamarin ku muna tare da ku fil hayati dunya a rayuwar duniya mu ne muka kasance muna rubuce ayyukan ku mu ne muka kasance muna kallon irin maganganu da kuke da ayyuka da kuke a rayuwar wa fil akhira ko mu ne majibunta lamarin ku muna tare da ku a ranar tashin kiyama za mu yi muku zagi har sai mun raka ku zuwa kofar aljanna wa lakum fiha ma tastahi anfusukum kuna da akwai fiha a cikin aljanna ma tastahi anfusukum dukkan irin abin da zukatan ku ke sha'awar samu wa lakum fiha ma tad'un kuma kuna da akwai a cikin aljanna din nan ma tad'un duk abin da kuka yi da'awar duk abin da zaka ce a kawo kaza ba a cewa babu to kaza ba shi ma ba a cewa babu duk abin da kai da awace an kawo maka nuzulan waɗannan dukkan su garar bako ne min ghafurur rahim daga mai gafara mai jin kai shine Allah ta'ala wani shine alƙawarin da za a yi wa dukkan waɗanda suka ce rabbuna Allah suka ce suka kuma yi istiqama allazina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah shine ubangijinmu ma'ana suka ce shi kadai Allah zai bautawa sun maddaka mu malamai sun yi ta banban wajen zantukan su wajen me ake nufi da sun maddaka mu Abdullah da Abdullah ce sun addaw ma alaihim min al-farah bayan sun riga sun yi imani aqida ta samu tauhidi ya samu sannan kuma dukkan wani dangi na farilla na wajibi sallah zakka hajji sauran wajibai hukuk duk sun bayar yadda ake bukata ba su rage komai ba shine ma'anar sun maka kan waɗansu daga cikin malaman cikin tabi'ai suka fassara sun masa kamo da ma'anar sun ma'akala su lillahi fi ibadatu suka yi ikhlasi ba su yi shirka ba ba su tasu da ibadatu da wani abu ba waɗansu suka ce sun ma'akala su mutaba ta lahu sallallahu alaihi wasallam bayan sun tsantsanta ibada ga Allah shi kadai suka tsantsanta biyayya ga manzon tsira shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan zantuka dukkanin su sashi na daga cikin saki, ma'anar su suna taruwa su zama daya domin dai baya yiwa mutum ya zanto an siffanta shi akan istiqama in baya sauke wajiban da Allah ya tsora masa na sallah da zakka da azumi da sauran al'amura baya yiwuwa a ce mutum yana cikin istiqama matukar ibadar da yake neman kusancin Allah da ita bid'a ce ba manzon Allah ne ya koya masa ba dole mai neman istikama shine mutumin da zai tsaya kan wajibin da Allah ya wadanta masa kuma yi koyi da annabi cikin dukkan abin da ya zo ma'ana dukkan abin da annabi ya koyar na ibada kana yi a salon yadda yake ba irin kai yadda ka zaba wa kanka shine sun mata kafu wadansu malaman kuma suna kulla alaka tsakanin wannan aya da fadin Allah ta'ala cikin suratul an'am allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi ulai ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun الذين امنوا ولم يسوا ايمانا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بتغلوا يا ايمانهم سبد ظالم irin waɗanda su suka yi imani tataccen imanin da ba a gaurayen zalunci a ciki kula da lahum al-amn waɗannan suna da cikakken aminci wa hum muhtadun kuma irin waɗannan suna shiryayyu suna cikin tsaro to kana mu cewa zalunci ko iri jure akwai babban zalunci shine shirka hada Allah da wani da haka Allah ce wala tadu min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min zalimin kar ka kira wani wanda ba Allah ba wanda ba zai iya cutar da kai ba ko amfanar da kai in ko har ka aikata haka to kana cikin azzalimai abin da ake nufi kana cikin mushrikai masu shirka domin azzulmu shirka ke an ko da haka yace innahu man yushrik فقد حرم الله عليه الجنة وما وهم لا وما للظالمين أما بني وما للمشركين من أنصار لأن الظلم هو الشرك ina fata kun fahimta wa ma lil zalimin min ansar da haka zalunci babba shine shirka karamin zalunci kuma shine sauran ayyukan sabo sauran ayyukan kaba'ira zunna ciki cin giya na ciki cin kudin ruwa na ciki riba da sauran al'amura ha kuma cin dukiyar wani ta hanyar sata ta hanyar kwace ta hanyar zamba cikin aminci ta hanyar magudi ta hanyar kowan nayi kuma kowan can akwai duk abin da ka dukiyar wani da shi wanda ba hanyar da ta dace ba duk dai wannan ya zanto kenan zamba cikin abinci ko hanyar da ke haramun shi duk ana kira kira zalunci to sai Allah sai Allah zai na amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su garwaye imanin su da zalunci ba ulaika lahum al-amnu irin waɗannan suna cikin aminci amintattu ne su wa hum muhtadun kuma su ne da ayatu sauka sai ka haɓe suka ce da manzan Allah ayyuna lamir lamir sa wai cikin wani zalunci kansa ba kowa ya da fuske ne in dai ba wanda zai tsira sai wanda ya yi imani da bai gaura ya da zalunci ba to waye sai manzan Allah ce ai zaluncin da Allah yake nufi babban zalunci ba ku ji ba abin da salihin ba wannan ya faɗa shi ne kuma da yake da kansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wato karka yi shirka da Allah dan shirka da Allah zalunci ne babba manzo Allah ce kaga dan zalunci ake nufi kenan a cikin dukkan wanda ya imani bai gauraye imani su da shirka ba to kamar nan mun innal ladina sun rabbana Allah sun taqalu thumma sun thumma taqamu ala tauhidi wa lam yushriku billahi shay'an malamin suna kullu alaka tsakanin wannan da wannan an gane ko ulaika lahum al-amru wa hum muhtadun aminci suna cikin aminci sannan su ne su idan ce suna cikin aminci abin nufi ba za a yake su ba a nan gidan duniya ba za a riba ke duke su ba kaga suna cikin aminci domin haramun ne zubar da jinin su tunda manzon Allah yake cewa umurtu na qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu as-salata wa yutu zakat fa idza fa'alu dhalika faqad 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum to ku dukkan wanda ya faɗe ta kenan ya riga ya tsare sa ya tsare sa ka ya lahum al-amru fi dunya sannan al-amru kadalika fil akhirah sai da ba za su shiga cikin wuta ba al-amru fi dunya sai da ba za a yi su ko a rubuce masa dukiyarsa wannan ga wanda bai so ka to amma ko da karamin zalunci mutum yayi mun ji babban zalunci ayar take nufi amma a fakaita ayar kuma tana magana akan karamin zalunci domin dukkan wanda ya imani bai garwaye imanin su da babban zalunci ba mun yi dakin tsatsai ne shi shiryayye ne yana cikin aminci a duniya da lahira to haka idan mutum ya karamin zalunci fa ko da ya sami aminci ba zai samu cikakken aminci ba ko ya ja ya samu siriya ba zai samu kamilar siriya ba ina ka samun fahimta a mutumin da ya yi imani sai wai garwaye imanin sa da zina zai zanto cikin cikakken aminci a amincin ba zai zama cikakke ba duk da ba za a yaƙe shi ba a matsayin kafiri a riba ce zuciyarsa amma idan saurayi ne za a nasa bulala na ɗari idan mutum shi ne ba a jefe ga babu aminci babu aminci cikakke shi idan ya kake wani ba wa ka a da yi fiya annan nasa kaga tun da yayi zalunci shi ma ba da cikakken aminci duk da ba za a ma'amalance shi mu'amalar kafiri ba amma tun da ya kake wani shi ma za a kace idan ya cire hannun wani za a cire hannunsa idan ya cire idan wani za a cire nashi idan ya kaza wanzuwa su sa a ce kenan cikakken aminci yana tabbata ga wanda ya cikakken imani da zai garwaya shi da kowane irin nau'in zalunci an gane ko أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كما نقول لكم يأتي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تؤذون وأن تتنزل عليهم الملائكة يوسف ما لم يكن من ذنوب ذا wadanda suka ce mala'iku za su sauka suna musu wannan bukara ne a lokacin mutuwa mutuwa ta zo ba mala'ikun rahama na sauka suna cewa Allah ta kafu wa la tazuru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun idan sun faɗa aka sa da hujja akwai hadisai da suke isara zuwa ga wannan ko da su bayyana su kalara ba kamar hadisin albara ibn azib mai tsawo wanda manzo Allah ke cewa idan an zo karɓar ran mummuni idan ya zanto salihin bawa ne mala'iku za su yi wa ransa magana ukhruji ayyatuha ruhu tayyiba fil jasad tayyib ukhruji ila rawd wa rihan wa rabb ghayri ghadba ya rai mai tsarki wanda suke cikin jiki mai tsarki fito zuwa ga rawd wa rihan wa jannatin na'im zuwa ga ubangijin rahama wanda ba zai fice da shi ba kaga duka bishara ce wannan lokacin mutuwa ta tanazzalu alaihim malaikatu wannan kuma nan suka ce a cikin kabari ne za a yi wannan ta tanazzalu alaihim malaikatu yani fi kuburihim ba da dafnihim fi kuburihim bayan an binne su cikin kabari malaiku za su je su same su suna musu bishara Allah ta kafu wa la tazaru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nan gurin ba akwai hadisi cikin bukari da sauran littattafan sunna da suke nuna ishara zuwa ga wannan waɗansu malaman suka ce a hakan zai faru ne a ranar tashin kiyama bayan sai riga sun fito daga cikin kabarbura yawma yakhrujuna min al-ajdati sira'an ka'annahum ila nusbin yuzidun su a wannan lokaci la yahzunuhum al-fadhu al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ikatu hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun mala'iku za su tare su suna muku bishara suna cewa hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun to idan muka ce aya ta dauki duka mun yi laifi sai mu ce duka kenan dukkan wanda suka yi imani suka yi istiqama suka yi tauhidi suka tsaya kan sunna malaiku za su musu bisara lokacin mutuwa za su kare musu bisara karo na biyu a cikin kabari za su kare musu bisara kashi na uku idan an tashi a farfajiyar kiya suna cewa hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun ya Allah ka sa cikin to sai Allah ya wa man ahsanu qawlan mimman da'a صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن أحسن فإذا الذي بينك وبينه عنك أنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إن السميع العليم التي ومن أحسن قولا بعد وفي داء زنتي وفي كاو زنتي أبن كذا ممن دعا إلى الله sama da wanda yake kira zuwa ga abota ta Allah shi kadai yana kiran mutane zuwa ga tafarki na addinin musulunci yana kiran mutane su zanto masu biyayya ga manzon Allah ba da shi a karan kansa shi na wani ba cewa ku zo ku rike littafin Allah ku zo ku rike sunnar manzon Allah ba mai kyawun zance a banka sama da wannan wa amila salihan sannan kuma yana aiki na gari a shi karan kansa yana kokarin kiran mutane kuma yana kokarin kwatanta gaskiya a cikin maganganunsa da ayyukansa ba sharti bane ba mai da'awa ya fi kowa daga cikin waɗanda yake kira kirki ta iya a samu ɗaya biyu uku su ci shi kirki amma lallai mai da'awa ya sani cewa su za ta yi tasiri ne idan waɗanda yake kira sun fahimci yana kwatanta gaskiya cikin abin da yake faɗa cikin abin da yake faɗa wa mutane cewa su cikin maganganunsa cikin ayyukansa to wannan yana da tasiri kwarai da gaske wajen zancen mutum ya zanto karɓaɓɓe sama da wanda zai kira mutane amma aikinsa ya sha bamban da dukkan abin da ke kiran mutane yasa wani daga cikin tabi'ai ya zo yace zan fara wa'azi ya je wajen malamin sa sai malamin sa yake cewa da shi akwai ayoyi guda uku sai in ka cika sharɗin su cikin alƙur'ani di aya ta farko Allah ta atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun ka tare wannan kadarka ka tare wannan gadar aya na cewa kun rinka umartar mutane da aikin da'a a zo a yi da'a a zo a yi da'a amma ku bakwai kuna mantar da kawunan ku hali ku kuna karanta littafin Allah shin ba za ku hankalta ba ta biyu kisar annabi shaibu alaihi salam bayan yayi wa mutanen sa wa'azi sai ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma tata wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkal wa ilayhi unib yake cewa da su bana so in saba muku in je in aikata abin da ni na ce kar yi in je in yi barnar da nake hana ku ita ba na so in yi haka in uridu illa al-islah ba abin da nake so sai in kawo gyara cikin al'umma masaka su iya take iko wa ma tawfiqi illa billah ga man ka tarko a hannun Allah yake ba ba ta ce za ka dora nake ta tafarkin shirya ba sai da gam da kafarkin ubangiji alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib aya ta uku ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la tas'alun kabura maqatan inda Allah an da taqulu ma la tafalu ya wanda kuke imani dan me kuke fadin abin da ba ku wa ya isa babban laifi a wurin Allah ku rinka fadin dangin abin da ku ba za ku iya aikatawa yace ya ka ta da waɗannan ayoyin da ba ɗaya yake ban kisa da su yace to wala ka yawa ka je ka ce kuma idan ka je kira kai ma za a kira ku da wannan ne wato ya hana shi wazi amma da yawa daga cikin malamai suka ce ai ka'ida shi ne in ba annabi ba ba mutumin da zai zama ma'asumi ɗari bisa ɗari a ce ba da wani karar bane ta tare da shi ko ba haka ba in ban da annabi a wanda za a ce ɗari bisa ɗari babu wani karar ne ta tare da shi ba zai yi ba a ce ya isi mutum alfahari ya zanto ayyukansa na alheri sun rinjaye waɗanne sun rinjaye na sirriya ayyukansa na kirki sun rinjaye na sirriya dukkan mutumin da ya ci nasara aikata ayyukan da'a da nisba tamanin cikin ɗari zuwa tamanin da biyar ya cifar na da kaji tamanin cikin ɗari zuwa tamanin da biyar to lallai wannan abin a yi masa barka ne wato dai kenan kar mu tallafa wa masu wa'azi abin da ba za su iya ba shine mutum ya zanto wani masu amma dai abin da za a ce da masu wa'azi shine lallai ku kwatanta ko tsara sauran inda za a tara mutum dubu to a cikin dubu ɗin nan ya kasance ɗari tara da hamsin kila duk ka tsara su kila in za a samu wanda suka fika a cikin sa hamsin ne ko arba'in ko na mutum kuma haka to ka nasara kina a fagen amma idan aka tara mutum dubu ya kasance ɗari bakwai don sun fika kirki a cikin kowace goma bakwai sun fika kirki to me za ka samu salikai kuwa ka zai yi wani an gane ku da haka ba zai yi kai wa'azi haka ba dole sai kana kasance ayyuka na dabi shine wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan kuma ya aikata na aiki na gari a cikin karan karsa yana kwatanta gaskiya cikin maganganunsa da ayyukansa wa qala innani min muslimin kuma yace lalle ni ina cikin musulmi wato yana kira zuwa ga tsantsar addinin musulunci ne baya kira zuwa ga wani abu daban kishiyar addinin musulunci wannan ko a yau da dama inda iblis ke cin nasara akan masu da'awa kenan dukkan mai da'awa idan bai yi hankali ba daidai lokacin da yake kira zuwa ga addinin musulunci sai ke dan ya kawa mata mata wata hanya daban ya rinka kiran mutane zuwa ga kansa yaya za a girmama shi yaya za a mutunta shi yaya za a mayar da sauransu sai ya zanto shi yake so a yi wa biyayya ba manzan Allah yake so a yi wa biyayya ba shi yake so a yi wa biyayya ba Allah da manzan sa yake so a yi wa biyayya ka iya saba alqur'ani in ka bi shi daidai kuna tare amma in ka saba masa ko kai aiki da alqur'ani kuma za ku ba tare kaga wannan ya zama yana kiran mutane zuwa ga kansa sannan kuma da kungiyoyi suka fito kai sai kuma da kungiyoyi suka kare tasiri da yawa daga cikin malaman da ke cikin kungiyoyi ko wanda yake da ikhlasi da zai tsaya yana kiran mutane tsantsar addinin musulunci da waya kuma ko wanda yake kuma kungiya ta ci nasara a kansa duk abin da za ta faɗa na gaskiya in kai ba kan kungiya bane ba zai faɗa zai ce wani gaskiya ya faɗa amma ba tare da kungiya wani kam ba laifi yana kwatantawa amma inda shi ne ba tare da kungiya to kowace yin kungiya yau aka kafa ta yanzu kaga ya kamata duk wani mai kungiya da ya dauka sai in an shiga kungiyar sa ne na sai addini sai a ce da shi to yau ka kafa kungiyar ka ina shekara 20 da suka wuce ko 25 to shi nan an kafa kungiyar ka shekara 25 da ta wuce baya musulman da suke kafin shekara 25 da suka wuce baya din nan wanda suka addini addinin ya yi ko bai ba to ba su kungiyar ba me yasa sai yanzu da aka kafa kungiya kuma imanin ba zai yi ba sai an shiga cikin kungiya ka ka kara wani rukuni cikin rukuna addini musulunci kalmar shahada sallah zakka azumi aikin haji da mai kuma kungiya ba ka kara rukuni ne suka kake in dai har ka dauka addini na bai ba addinin wani bai ba wai kai wajen baya tare da cikin kungiyar ka wajen a ce ai baya tare da mu ku ku ku ne suwa ku kuma a a wurin mu ba a yin kaza ba a to ku su waye ku na haza inda na ghayru ja'iz wa man inda indakum hatta su a tu'ahu wa man antum hatta ya yakuna lakum indi eh, ce wai mu a wurin mu bai halaka ba to ku ku su waye har ma a ce a wurin ku to saboda haka sai mutum ya tsarkake niyyarsa babu laifi ka da cikin kungiya amma kai kungiyanci da da ta'assumancin kungiyanci sai da ko ai kungiya ko ko babu kungiyancin mutum to wannan shine kuskure ina da ta fahimtar da kyau saboda akwai da dama daga cikin yanwa wanda in dai baka cikin kungiyar su to shikenan kai ba nasu bane ba duk musulunci ka duk tauhidin ka duk imanin ka duk da'awar ka zuwa ga sunna a wace ka zo ka rafi an baka bajo na kungiya ka na wata kungiya duk yadda mutum ke barna kuwa yayi damfara yayi zamba cikin aminci in dai ya ce ki dan kungiya na ta'awa ne na tare da ku me mulki yana zalunci a ta'awa ne tare da mu dan kungiya ne wani sarkin gargajiya na farna ta yayi tare da mu ai dan kungiya ne wani waye yana jiya ta yaya ne na karbi amma duk imanin ka da tauhidin ka in ba ka karbi to kuma kai baka zo musulmi ba da Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin la ce ni musulmi ne bai isa ba da aka ya kamata a fahimci wannan da kyau mu a kasan ba a fiye kungiya ba idan kai kungiya sai ka ce dole kowa sai dai shigo ta haramun da yake kai in ya gina sabuwa suka ce dan me zai kafa sabuwar kungiya ah, to kai me kanka kafa taka ai sai ka faɗa mana kai me hujja ka kafa taka in ka ce ta ba ta halatta ba ya ake ta halatta in ko har ta ta halatta ni ma zai kyale ne ne sai in kafa ba to ma ka ba iya kungiya ba ya kamata da aka kafa kungiyoyi suka yawa sai ayyuka kuma ya kasance an rarraba su ko ba haka ba sai mu duba kungiya kaza ta bayar da kulawarta ne wajen aiki iri kaza da aiki iri kaza mu kuma sai mu kafa wata kungiya don mu yi aiki iri kaza da aiki iri kaza kungiya kaza ita kuma kulawarta wajen aiki kaza sai mu kuma mu kafa don mu yi aiki iri kaza iri kaza amma sai mu kafa kungiya kai ka kafa ni in kafa wanda ya kafa kuma duk muna aiki iri kaza idan ka zo ka tsara wa'azi a wuri kaza in dai ba ni kungiya ta ce ta tsara ba kamar ba ba ina nan ni ma bayan wata dai sai na zo na tsara sannan wa'azi ne duk qur'anin da wancan ya karanta inda ban kungiya ta bane bai yi ba wannan wani irin addini ne yake mu daina son zuciya dole mu fito mu faɗa wa juna gaskiya dole ne fito mu faɗa wa juna gaskiya kuma dole sai ka jure sai ka jure idan ana faɗa suka saurara ta hanyar adalci dan ka tabbatar cewa abin da ake faɗa maka sun sai ne ka kwatanta da abin da ake faɗa maka da abin da Allah ya da abin da manzo Allah ya duk maganar da na faɗa a nan gurin ko a wani wuri in dai ka ci da abin da Allah ya ce ka ci da abin da manzo Allah ya ce ka je kai yi guda in cuta ta ce ka ɗauka kar ka kalli cewa wani ne ya faɗa kar ka kalli cewa wani ne ya faɗa wani ko ba na karfi karancin ne ya faɗa ba yau waye ya faɗa ba a'a me ya faɗa tunda dai ya tabbata cikin bukhari iblis ya faɗa gaskiya an karba to dukkan yadda wani malami yake da Allah ta'ala nan ko za a ce ya kai iblis da cewa ba za a ce ya kai iblis da cewa amma iblis ya faɗa wa abu hurairah cewa ka karanta ayatul kursi in ka zo kwanciyar barci shekan ba zai shafe ka ba ba wani abin ki da za ne har garin Allah ya waye abu da zai faɗa manzo Allah ce sadaka ka wahu ka zo gaskiya ya faɗa ma amma makarifi ne shi ke dan to amma abin da ya faɗa gaskiya ne Bilkisu tana arninsu tana bautar gumaka da ake kiran da suna Bilkisu malaka ta saba mai mulkin ganin saba ta zo ta yi ta ce innal muluka ya zaɓa kalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha azilla wa kadhalika yafa'al sai Allah ce wa kadhalika yafa'aluna إذا أخذت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة da abin da sarakuna suke in sun ci gari da yaki sai su ɗauki manya su mai da su kaskantattu su mai da mutane bayan su su kwace dukiyoyin su yi fasadi Allah ce wa kazalika yafalun haka ku suke yadda kika faɗa din tana arni tana botan gunki tana botan gunki ta faɗa dan alhuda da ya ga ce wajadtu hawa qawmaha yasjudun lishamsi min dunillah wa zayyana lahum shaytanu a'malahum faqadahum an la yahtadun tare da haka Allah ce wa kazalika da sai magana a sai kanka kalluwa ya faɗi magana da haka sai ka tsarkake niyyarka lokacin da kake kungiya don wa kake don Allah me kake so ka rayar karkashin kungiyar ka turbar manzan Allah to ga wani na kan turban manzan Allah sai dai an yi sa a bai shigo kungiyar ka ba amma bai na biyayya da manzan Allah idan ka ce har sai ya shigo kungiyar ka yanzu kike kike da manzan Allah yadda ake manzan Allah ba a kuma wani ka ne ka zama kike manzan Allah ke sai an hada ku ni abin manzon Allah kuma a bika sannan musulunci ne ne abin da Allah shi kadai bai bai ta ba Allah ganar da mu ubangiji ta ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة كيكاوا باتا إن ديدي kyakkyawa ba ta yin daidai da mummuna to anan malamai sun yi zantuka daban-daban wadanda suka ce alhasana kalmatu tauhid kenan as-sayyi'a shirka ke wadanda suka ce alhasana sa'a ke as-sayyi'a ma'asiya ke wadanda suka ce alhasana da dadar kalma wajen da'awa as-sayyi'a mummunar kalma da kakkautan harshe wajen da'awa Allah ya ce babu yadda za a yi daidai in ma mun dauka shirka ne da shirka da tauhidi ba su zama daidai in mun dauka aikin da'a ne da aikin da'a da na sako ba za su zama daidai ba in mun dauka daddadan zance ne daddadan zance da mummunan zance ba za su zama daidai ba la tasawul hasanatu wala sayyi'a Waɗansu malamai suka ce la din ta biyu kamar zabida ce an zo da ita dan karfafa zance domin asalin zancen la tasawul hasanatu wala sayyi'a amma aka kara la bi tawkidil ma'ana da lati hiya ahsan idan an yi maka mummuna mayar da martani da hanya wadda suke ita ce mafi kyau idan mutum ya yi maka kaji ka tashi mayar da martani sai ka faɗi kuskuren ka inda ya maka kaji ɗin ka kare kanka ka faɗa abin da ka sani na kirki game da kanka amma ba dalili ba ne ba cewa don ya maka kaji ko kuma ka masa kaji. don ya ce ma farawo shi ma ka ce masa farawo don ya ce ma mafarinci a ban kasa kai ma ka ce shi ma yana fasadi a ban kasa don ya ce kaza ka ce kaza a idu ba abin da fi hiya kamar yadda martani da wanda take ita ce mafi kyau fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa sai ga wanda yake ka da shi akwai adawa da kiyayya ka annahu waliyyun amin. ka dauke ka kamar wani masoyi kamar wani amin wanda zai baka kariya wanda zaka baka kariya kai ma an gane ku wa mai yulqaha amma babu wanda ke iya karbar wannan wa'azi ba mai iya karbar wannan sifa ta juriya ya mayar da mai kyau idan an faɗa masa mummuna ba mai iya yin wannan illan da zai sabaru sai waɗanda suke da hakuri wa ma ba mai cin nasara ya karbi irin wannan sufa yayi aiki da ita illa zu hazzul abiyin sai ma'abuta da daura Allah ta mutu masu daura wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'in billah idan wani waswasin shaytan ya auku a cikin zuciyarka fasta'in billah to ka nemi tsarin Allah innahu huwa as-sami'ul alim lalle shi Allah shine as-sami'u mai ji sannan kuma shine al-alim masani wato wannan ayoyi addinin su haka suna magana ne dangane da yadda zaka mu'amalanci mummunan dan adam da yadda zaka mu'amalanci abokin adawar cikin aljanna fi abokin adawarsa cikin kan adam ta yi ta shi ta hanyar mayar da martani da kyakkyawa yayin da ya maka mummuna idan ya zage ta sai ba za ka zage ta sai ka faɗa masa daɗar kalma in ya yi masa rowa sai ba za ta yi masa rowa ba sai ka ba shi abin ka in ka samu in ya yi ta zumunci da kai ba za ka yi ki ba sai ka ta kai masa ziyara to wannan ka ba mai iya yin wannan illa zuwa sabon wa mai da ka'a illa zuwa sabon wa mai da ka'a illa zuhazin azim to idan kai wannan duk yadda mutum ya dauki fushi da kai duk yadda mutum ya dauki rigima da kai sai ka zuwa ka mai da shi ba haka bane ba dole sai ka ga kai zallabi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyu daga ba sai ga soyayya ta zo ka mai gurbin wannan irin yadda manzo Allah yake nuna dama daga cikin mutane Abu Sufyan yana cikin masu tsannin gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakka ramla wanda ake kira ummu habiba kuma ta musulunta har ta yi jira da mijinta bayan mijinta ya mutu kuma sai annabi kuma ya aure ta yanzu dan Allah waye yana gaba da uba zai aure ta kuma amma manzo Allah sai aure yar dan ya ga hankalin Abu Sufyan karfi Abu Sufyan da ya zo da musulunci sai ku kowa kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zan da bi gani ko bainahu ta ta'allahu a ranar da aka yi yakin Uhud Abu Sufyan so yake a yada bibi su cewa manzo Allah ya mutu aka yaɗa jita-jita duk hankali ne bai tashi ba ya zo yana ta murya yana ɗaga sauti yana cewa o'ul hubal o'ul hubal ya kai hubal ka zama kai ne maɗaukaki ka zama kai ne maɗaukaki manzo Allah ya kalli su Umar dan Khattab ce ba za ku ba shi ansa ba suka ce yanzu za mu ce mutane manzo Allah yace ku tare fi Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal sai sahabbai suka ci gaba da cewa Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal sautin kalmar da yadda iska ke daukar ta sai ta mulku ce wannan kalmar ta kafirci da zuci ganta saboda ba kowane irin abu ne shugaba ke bada an akwai abin da ba zai bada ansa ba da kanta shi sai in ta tashi sai sai sa zuci ganta a Umar ba za ku ba ki an ansa ba ai manzo Allah ya sai da za bada ansa amma ta ku bada ansa saboda haka ana bukatar dukkan wani abokin adawarka da zai yi adawar kai kai kokarin ka gyara kai kokarin ka fice kai sai in ka ka fice ka fice ka ki ko ku ba da iya amma kai duniya kar ka ce zaka mai da martani in yayi mummuna sai yi kyawu in ya gaje sai ka tsara mazaki mai da martani da kalmar da take da tsada in ya ne ya fara sunan ka kai ka kalmar ka fara sunan to sai kamar yadda mafi mai kyawa cikin ikon Allah in dai san gaskiya ne za ga Allah ya dawo da cikin tafarkin shari'a amma idan kace za ka rama za ka rama to sai ka lalace kai ka raka shi ya raka ka duk kun yi hasara juna kuma akwai abubuwan da dole ba za ka iya ba sai da ni ma ba zan iya ba sai da kai idan muka rabu da juna ni na yi hasara kai ma kai hasara ni na ci kuma ka ci shi yasa ba a wa gaba sai in ta fata gaba amma idan ka nemi ka ja hankali ka ja hankali mutum ya ji to kuma wannan karka mayar da hakurin ka ya zanto kaskanci akwai mutu tsakanin hakuri da kaskanci kar ka mai da hakurin ka zanto kaskanci a irin wannan kuma sai dai ka iya rabi sai da ba za ka rama ba to kuma ba za ka ci gaba da yin alherin ba ba za ka zage shi ba za ka je kai da shi ba ko kamar ma ba a yi shi ba kawai ka dauke masa wuta ka ba a taɓa yin wannan mutum mai suna wani ba a duniya shi to duk inda yi na zage shi ba gonka da kana faɗin alheri ko ya dawo to yanzu ya ki dawo wato sai ka daina faɗin alheri amma kuma ba za ka faɗi sharri ba duk wannan yana cikin hanyar mu'amala da ake gyara dan adam wani idan kai haka to kuma sai ya ya samu damuwa alherin da kake faɗa yanzu yayi tsara ka kenan to ya zai ko kiriya kuma wani wannan zai sa ya dawo sai ya dinga dibe na ko bayan ko adawatin ka annahu ya kan amma idan abokin adawar ka na cikin aljanu ko ai ba ka ganin da balantara da da mu'amala ne to me ya kamata kai wannan zai dai kai istiaza wa imanin da ganna kamar da zan mugun wannan sai dai istiaza dan ba ya da kiriya sai Allah ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ubangiji yace wa min ayatihi yana daga cikin ayoyinsa da ke nuna kudrarsa al-lailu wan nahar zuwan dare da kuma yini wajen wal qamar da kuma kuduwar kallon rana da muke gani wal qamar da kuma wata da muke gani cikin dare da aka la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kar ku za ku yi sujada da rana ko ga wata domin da rana da wata din nan ba su ne Allah ba su alamomi ne na samuwar Allah su abu ne da suke halitta na ubangiji ta'ala wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ku yi sujada ga wanda ya halitta su in kuntum iyyahu ta'budun ya hadda gaske ne gare shi suke yi ibada fa in istakbaru idan mutane suka girman kai su an ka wannan kira ba fallazina inda rabbik to lalle waɗanda suke wurin ubangiji wato mala'iku kenan yusabbihuna lahu suna tsarkake Allah suna tasbihi domin sa bin laili wan nahar a dare da rana وهم لا يتعبون شوكا باتا بجيوا باتا كوتاوا التعامة فيه كوتاوا الملل وفي كوتاوا كما ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا على كل شيء قدير ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah waɗanda ke nuna cewa shi kaɗai ne mahalicci mai kulawa da halitta annaka taral arda fasi'a kai mai karatu za ka hangi kasa a wani lokaci daga cikin lokutan shekara khasi'a tana matacciya busasshiya amma fa idza anzalna alaiha alma idan muka saukar da ruwa akan ta sai ta motsa warabat kuma ta kukumbura alamar tsiro zai fito daga cikin cikin inna allazi ahyaha to lalle wanda ya rayar da ita bayan to da ta buke ta ke tafi lamuhil mauta wallahi mai duku ne wajen rayar da mutum innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu wato wannan alama ce daga cikin alamomi da suke yawan maimaituwa waɗanda ke nuna ƙudurar ubangiji wajen tafiya kiyama shi ne kekacewar kasa da bushewarta a lokacin rani iska na ɗaukanta amma da zarar ruwa ya sauka a kanta da zamana sai ta rayu Allah ya busa mata rai sai ga ta fitar da tsirrai dangi daban-daban waɗanda suke kayan ci da kuma ciyawa da dabbobi wato kaga an rayar da ita bayan mutuwa to wannan dalili ne akan Allah zai rayar da ɗan adam kuma bayan mutuwa suke an gane ko to tala innal ladina yulhiduna fi ayatina la yaqawna alaina afaman yulqa fi النار خير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير التي إن الذين يلحدون في آياتنا للي وقم لسكي إلحادي أتكين آيوين أبن لأيك نجد إلحادي كوتي مجدسيا جمد آيوين أبنجدي لفظ إلحاد وتو أسلي أقوى الحدا يلحد إلحادا أقوى كما لحد يلحد لحدا akwai kira'ar innal ladzina yalhaduna fi ayatina akwai kira'ar innal ladzina yulhiduna fi ayatina dukkanin su ma'anar su daya abin nufi wa gaskiya game da ayoyin ubangiji fassara ayar ba yadda Allah ke nufi ba a madadin yin gaskiya da ita mutum ya kare ta a madadin mutum ya aiki da ita ya ke yin aiki da ita shine yuridu fi ayatin lalle wanda suke kauce ma gaskiya cikin lamarin ayoyinmu in ji Allah la fauna alaina ba ta koyuwa a gare mu wannan tsoratarwa ne su je su yi ta yi ba su tsoye mana ba mun san su ko mun san inda su a kamun yin kafin na shi ruwa wani za a ɗauke shi a jefa a cikin wuta ranar tashin kiyama wani shi ne mafi alheri mai ya ci aminin yau kiyama ko wanda zai zo a matsayin amintacce ranar tashin kiyama wanda zai kubuta daga wuta ai ba sai an faɗa ba lalle wanda zai kubuta daga wuta shine wanda yake cikin aminci da ta lafiya ke iya amalu ma shi ku je ku aikata abin da ko ga dama in dai an yi muku wa'azi ba ku ji kun zaɓi ku muku yi koyin zukatan ku ku je ku yi abin da kuka ga dama din karshe dai rayuwar ku za ku kare kuma za ku komo zuwa gare mu innahu bima ta'maluna basir lalle shi Allah ta'ala bima ta'maluna dangane da abin da kuke aikata basirin mai gani ne ko masani إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإن كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن كان ذو مغسرة وذو عقاب أليم إن الذين كفروا بالذكر للي وإن ذكر كافر كيما ذكر لما جاءهم لوكة ليزومسوا وإنه لكتاب عزيز to lallai fa shi littafi ne wanda yake azizin mabuwayi ba littafin da ya kai ballantana kuma a ce ya kere shi ko ya tsara azzikiru anan gudu ana nufin alqur'ani mai girma kamar yadda mun ya daga cikin sahabbai da ai suka fassara kuma shine ubangiji ke nufi cikin fadin inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun da sauran zikir zikir da yazo cikin alqur'ani a wurare masu munasaba da cewa alqur'ani yake ne wa innahu lakitabun aziz littafi ne mabuwayi wanda ya gagari kowa la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi barna ba ta zuwa gaba gare wala min khalfihi ko ta baya da ma'ana kafin sa ba wani littafi da ya zo ya nuna fi alqur'anin ba gaskiya bane bayan sa kuma wani littafi da zai zo ya warware abin da alqur'ani ya gina ba dai shine karshen da suka kai gaba tanzilun min hakimin hamid saukakken littafi ne min hakimin daga wurin hakimu mai hikima cikin al'amuran sa shine Allah sannan kuma hamid wanda yake abin yabo da suka ce hamid din nan fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul ma'ana mahmud wanda yake cancantar a yaba masa shine Allah ta'ala dan shine wanda yawa zama wajibi a yaba masa cikin abin da ya umarni da shi a yaba masa cikin abin da ya hana a yaba masa dangane da abin da ya samar na halittu a banka shi yake cancantar halitta a ko godiya a koyaushe yabo a koyaushe wa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un sai yace kuma ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qabli wannan lallaci ake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya wa'azi kafirai na faɗa masa bakar magana wani lokaci su masa habaiti sai Allah ce ma yuqalu laka babu abin da za a ce da kai illa ma qad qila sai irin abin da aka faɗa lil rusul min qabli ga manzanni waɗanda suke kafin ka in ka ana muna na maka yau to su ma da an na musu in an maka balazana da kisa su ma an musu balazana da kisa in an maka ba'a an maka zambo an sa bawa kama sun yi waka akan ka sun zazzage ka duk manzannin da suka wuce ba an yi musu haka ma yusabu laka illa ma qad qila min rusul min qabli wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin duk annabi sai da aka samu sa abokanan adawa cikin kafirai إن ربك لذو مغفرة لله لذو مغفرة لله أبنجيلك ما أبو سنجا تراني ga waɗanda Allah ya sa za su tuba bayan ko da sun yi barna wa zu iqabul alim kuma ma abucin hukuma ne mai radadi ga waɗanda suka ci gaba da kasancewa akan barna har mutuwa ta zo musu wato lalla shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da waɗansu sun na maka idan sun tuba to Allah ya yafe musu tunda ko Allah ya yafe musu kai kuma sai ka manta da haƙƙinka da aka shiga da aka zage ka aka faɗa ma bakar magana kar ma ka tuna haka kai ba mai wa'azi yau duk inda za ka yi gwargwadon yadda za ka kasanta gaskiya gwargwadon yadda mutane za su zage ka gwargwadon yadda za su maka habaiki ko ka sani ko baka sani ba to tunda dan Allah kake yi ba dan su ba kada gajin sai za su kai maka himma kuma watan wata rana in kana yi dan Allah bayan shekara daya bayan shekara biyu sai wani ya zo ya same ka ya ce wallahi da ina cikin masu la'antar ka amma yanzu Allah ya sa na fahimci gaskiya kike faɗa to kar ka sanin laifin da ya maka zaka ce kuma sai ka ɗauki kwanta inna rabbaka la zu maghfiratin wa zu iqabin alim ubangiji ya yace da shi sai dan da zaka yi sanaka kar ka ai tun da ka mutunci na da tun da kasu zage ni ni ma sai na rama ko sunna ne ba ki na gobe kiyama a inna rabbaka la zu maghfiratin wa zu iqabin alim sai ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي وعربي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء المؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولو جعلناه قرآنا shi wannan littafi da a ce mun mayar da shi ya zanto qur'anin abin karantawa ajamiyan wanda aka saukar da shi da gwaranci laqalu da gaji mutane sun ce laula fustilat ayatuhu dan ne ba a rarrabe ayoyin ba abinda ake nufi da ajami shine dukkan harkan da ba larabci ba domin ka'ida larabci shi kadai ne fasaha sauran harsuna duk gwaranci da haka idan na ce gwaranci ba na nufin gwari mazauna yankin abuja ko su laifin kusa da abuja a ina nufin dukkan yaren da ba larabci ba yana an kusan tashi da larabci za ka samu cewa yana fama da talauci a cikin kalmominsa vocabulary ɗinsa ba ya da wadata ba ya da arzikin kalmomi irin yadda larabci ke da haka larabci ne tataccen harshen da Allah ya zuwa ya saukar da alkur'ani an gane ku idan kana son kai magana yanzu da larabci in dai har Allah ya baka gwanin da iya larabcin in kai magana minti biyar in zo za ka fassara ta da hausa sai ka minti goma sha in za ka fassara da kanun ma haka kina sai ka yi kwatankwacin haka balantana in za ka yi da wani yare da an gane ko saboda haka amma larabci sai ka kaure kalma mai yawa zance mai yawa sai ka turi cikin kalmomi ka to shine Allah yake cewa su kafaran maka tunda suna takama da zance suna takama da iya magana su larabawa tunda suna takama da iya zance ya mutanen da yake cewa usul kalama wa ul madar an ba su zance a madadin ruwan sama ke yasa kasu su ba a ruwan sama da yawa ranar ruwan sama da ya kamata a ba su shine aka ba su fasahar zance da fasahar harshe to da a ce an saukar da alqur'anin da wani yare daban ajamiyyan wato wani yaren da balarabci ba kalu da sai ka suna cewa laula fasilat ayatu ina ma a ce Allah rabi ayoyin ka an mun zuba ma ji dan saboda balarabci aka da wani yare aka saukar balarabci mu ko larabawa ne sai Allah ce ajamiyyun wa arabi shi ya iya yi wa ba ajami ya zo da balaraban littafi kuna tuhumar manzan Allah cewa wani ne wanda ba balarabe da yake koya maka zance ya zo ya faɗa wai alqur'anin nan ta tsinniyoyi ne na mutanen farko asafirul awwali na katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila ta tsinniyoyi ne na mutanen farko ya samu wani dattijo gwanin tatsuniya gwanin ta zo mujita ya zauna da shi yake masa yake masa imla'i yake masa dictation din ne zai faɗa wa haka suka ce wai imla'i ake masa tumta ake masa da Allah ta a ah, jami'in wa arabu ta iya wa ba ajaman littafi ya magana da larabawa ta iya yiwa kuma ba a jaman littafi yi magana da larabci ai al alqur'ani yana sauka da larabci kun kace da su huwa lil ladina amanu shi ba wannan littafi dangane da wanda suka yi imani hudan shiriya wa kifa sannan kuma waraka ne waraka daga datti na girman kai da ke shiga cikin zuciyar dan adam waraka daga shirka waraka daga bid'a waraka daga sako zuwa ga hakkin ta'a Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وركن لك دكم قوة الى الفرنا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وركن لك دنجل إلى أجل في سكن zukata na dukkan هلي mugun النبي da mugun nufi da min با da با wani لا wanda ba daidai ba alqur'ani na warware shi من imani ما هو ma wa rahmatul lil mu'minin da la na zalimin illa khasara da haka sai kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minun amma waɗanda su ba yi imani ba fi azanihim waqaru a cikin kunnuwan su akwai wata toshiya akwai wani irin rufi da ke hana wa su ji abin da ake faɗa na alqur'ani wa huwa alaihim ama kuma alqur'ani sai zan to makanta akan ulaika irin waɗannan ne fa yunadawna za a rinka kiransu min makalin baqi kira na wanda ake kira daga wuri mai nisa ma'ana matsayin su ga su kusa da kai kana karantar da su alqur'ani amma ba ka ji sai ka daga murya daga murya irin wanda ake na wanda za ka kira wanda yake nesa wannan ayar kuma in suna alakanta ta da gudun Allah ta'ala wa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yan'itu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a misalin wanda yake kira kafare kamar misalin wanda yake kira dabbobi ne yake sau yake tsawa ga dabbobi za su fada wurin halaka yana tsawa kar ku shiga yanzu da rago da tunkiya za su fahimci ne suke nufi da kar ku shiga ba abin da suka ji sai sauki to haka kafirai kana ce musu ai hattara dai a daina shan baraka, a daina farda a daina cin kucin kudin ruwa a daina haɗa Allah da wani ai hattara kana faɗa ba ka fahimtar kalmomin sautin kawai suke ji la yasma'u illa du'an kiran kawai da sauti suke ji amma mai kalmomin suke ɗauke da sunan ko ba ka fahimta to shine ulaika dauna min masalin ba'i kai ka ce ana kiransa ne daga wani wuri mane santi sai ka daga murya ka ka daga murya tare da kuma ba ka ci sai shi ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من بيوى النبي موسى عليه السلام للتافي كيني التوراة فاختلف فيه في يهود سكي سأفاني كما دون للتافي cikin su waɗansu suka yi imani waɗansu kuma suka kafirce mu littafi Allah ce walaula kalimatu sabaqan min rabbik ba dan kalma da ta riga ta gabata ba daga wurin ubangiji cewa zai jinkirin azaba har sai ranar tashin kiyama la qudiya bainahum ai da an riga an zartar da hukunci tsakanin su wa innahum la fi shakkin minhu murib wa innahum lalle su yahudu la fi shakkin suna cikin shakka minhu dangane da littafin da aka saukar musu muribin shakka wanda take mai zurfin gaske sai Allah ce man amila salihan dukkan wanda ya aikata aiki na gari فلنفسه تو yayi ne dan kanta, wa man asaa wanda ya mummunan aiki kuwa fa alaiha to kansa ya jawo munin sakamako wa ma rabbuka bi zallamin bil abid ubangijinka bai zanto ba mai zalunci ga bayinsa lafazin zallam wato ala wajen fa'al siga ce ta mubalaga to a ka'idan larabci kuwa idan sai fulanun laysa zallam wani ba mai yawan zalunci ba ne. ma'anar wannan zancen yana yin zalunci dan kaɗan ke amma na kore masa ne zalunci mai yawa to sai aka ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai yawan zalunci bane ma'ana zai yi yana yin kaɗan ke baya yin da kaɗan da yace inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimun inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa la yuzlimu rabbuka ahada ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا آتبين ubangiji ta Allah baya zalunci ko mun ɗan kaɗan to amma wannan siga ta mubalaga yaya za ka da ita dan kan larabcin abin da yake nuna wa yi da yawa in kuwa ka ce yi da yawa ma'ana zai iya yin kaɗan kenan to shi ne suka ce a'a ita siga ta mubalaga tana da wajahin da zaka wajja haka in dai aka dingina ma Allah irin wannan zance wa ma rabbuka bi zallamin lil abid inna allaha laysa bi zallamin lil abid da sauran ila idan sun fito cikin alqur'ani za ka ba da ansa ta hanyoyi masu yawa amma ka kan daga cikin su hanya ta farko sai ka ce da su dukkan wata azaba da mutum za a yi masa a gidan duniya kadan ce in kwatanta da azabar lahira tunda azabar lahira mai yawa ce to in an zo kore ta sai a kore ta kuma da mai siga ta mubalaga ma'ana dukkan wanda bai cancanci azabar ubangiji ba zai masa ba domin ko da an yi masa yar kadan saboda girman ta ta fi karfin azabar ne wannan ne inda mubalaga ta nufa wa'anda kuma suka ce a sigar mubalaga din nan abinda suke nuna wa mujarradun nisba mujarradun nisba yani ma rabbuka da zallami bil abi ay laysa bi zulmin shine ma'ana ba ma abu ma'abutun zalunci bane ba wai al mubalaga laysa ala babiha sigar ɗan balagar ba a babin ta take ba kamar yadda akwai tawahi da dama amma lokaci ba zai ta mana ba saboda lokaci ya riga gure amma na cewa ya gisto ga al-bakri turda sinaquhu li yaqtulani wal mar'u laysa bi qattal yani laysa bi qatil domin qattal da qatil duk mu alaka da dan ba a mubalaga cikin ne wal mar'u laysa bi qattal tunda dai gawar dai ba za a ce an kawo shi da mubalaga ba وليس بذي رمح فيطعن به وليس بذي صيف وليس بنبال هذا نبال انا اقول صاحب نبل باوي سي da mubalaga ake yi yana dai da shawahid masu yawan gaske a cikin larabci duka duka a ya kamata mu saka burki abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko kun taɓa harke kuwa ubangiji ta Allah ya tsaye mana wa rahmatullahi wa barakatuh